hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1436 daidai da 19 ga watan Fabrairu shekara ta 2015 wannan shine majalisi na 47 daga cikin jeren girka cikin karatun littafin hikmatu min at-tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi wannan littafi ne da ke kokarin tantance bayanai da rage tsaba daga tsakuwa dangane da al'amarin da ya shafi rigingimu da rashin fahimta da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun bayan rasuwar manzon Allah alaihi salatu wa har zuwa shekara ta 63 bayan hijira shekarar da aka na Husain dan Aliyu Allah ya kara musu yadda rigingimun da su waɗannan sabai sun fita daga cikin rigingimun ba tare da sun kafirta juna ko sun fitinu da aibata junansu ba amma waɗannan rigingimu sun rarraba kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda yanzu su ne ake cewa musulmi Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna magana a cikin inda malam yake tattauna mana dangane da sababin sabanin da sabbai suka samu dangane da al'amarin da shafi sayyidina Ali da Muawiya dan Abu Sufiyana da kuma ɗayan bangaren su ainihin Talhatu da Aisha da ainihin wato Azubair dan Awam Allah ya kara musu yadda gaba ki daya mun ji inda ya bayyana mana cewa sabanin ya faru ne dangane da wato bambancin aulawiya kowa ne yake ganin ya kamata a fara yi yayin da sayyidina ali yake ganin cewa tsayar da gwamnati ta tsaya da kafarta sannan sai a yi magana ko a ɗauko bayani dangane da hukunta waɗanda suka yi masa masayidina Usman kisan gilla su kuma su Aisha da su Muawiya suna ganin a'a a fara hukunta waɗannan da suka yi kisan gillan nan kafin a kawo maganar tsaye da gwamnati wannan shine asalin sababin rikicin daga nan suka rabu gida uku wasu suka goyi bayan na ali wasu suka goyi bayan da aisha da wanda ke tare da ita kashi na uku kuma sabla dan umar da makamancin su su kuma suka guje wannan fitina ga baki daya sannan mun ji kasancewar waɗannan sabai su aisha da su zubairu da talha da muawiya duk da wannan rigima da ta faru tsakankanin su na ali amma sun kasance suna mushi kallon alkhairi sun mushi baya in banda muawiya kuma sun tamma mutane nasiha akan cewa mushi biyayya wannan fitina dai ta faru ne sakamakon wannan sabanin fahimta daga nan sai malai yake cewa walamma kharaja haula'i sahabatu ila ma'rifati al-jamal laqiyahum al-ahnaf fa qala lahu lokacin da waɗannan sahabbai suka fita zuwa wurin yakin jamal sai wannan ɗaya daga cikin almajiran na ali ya gamu da su mai suna al-ahnaf kenan fa qala ya yace musu wallahi la uqatilukum wa ma'akum ummul mu'minina wa la uqatilu rajulan amartumuni bi bi'ati ce musu na rantse muku da Allah ni dai bazan yaƙe ku ba alhalin a cikin ku akwai Aisha uwar muminai sannan kuma zan yaƙi wanda ku ne kuka ce mushi baya ba idan za mu tuna ahnaf dan kai sahabi ne kuma ya tambayi waɗannan mutane su aisha cewa me ya kamata yayi a lokacin wannan fitina suka ce masa alayka bi ali bai'u ka bi sayyidina ali ka mishi baya bayan ya wuce na ali baya sai kuma ya ga su kuma suna jayayya da sayyidina ali kan wannan al'amari da haka ya ce musu ni dai ba zan yaƙe ku ba domin ga uwar mu ne a cikin ku sannan kuma zan goyi bayan ku in yaki sayyidina ali ba wannan ku ne kuka ce mishi mubaya ina fata mun gane wannan wannan magata cikin fatul bari a cikin mujallal na goma sha uku shafi na talatin da takwas sannan kuma al-imamu tabari ya ambace ta a cikin asarik dinsa وقد مر بنا قول رسول sallallahu alaihi wa عليه وعلى آله وسلم ما ليش سألنا يا جباتا من كرنتا maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da fada wa sayyidina Ali yace da shi ya Ali In na إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر فارفق بها من ذا الله يقول سيدنا علي يا كي علي tsakaninka da Aisha za a samu wani rashin fahimtar juna to ka bi ta sannu ka tausaya mata ka rangwanta mata qala aliyu sai aliyu yace fa ana ashqahum ya rasulullah yanzu na ya manzo Allah ne na fi kowa kasancewa muna matsiyaci kenan a cikin ka? ni zan yi faɗa da matarka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sai manzo Allah ya ce la san ba haka bane walakin idza kana zalika amma idan al'amarin ya faru fardudha ila ma'maniha kai kokari ka mai ta inda ta zama cikin aminci ba wai haka yana nufin kafi kowa rashin arziki bane a cikin jama'a ta a'a wata jarabawa ce da Allah zai jarabce ka da ita wannan hadisi Ahmad ya fitar da shi a cikin mujallad na shida na Musnad cikin shafi na 393 wa qala al-hafiz fil fath ibn hajar ya faɗa cikin fathul bari mujallad na 13 shafi na hasan hadisi da kyakkyawa موقف أهل السنة من عبد الرحمن ابن ملجم وقتلة عثمان وقاتل الزبير وقتلة آه الحسين وأمثاله menene matsayin ahlus sunna dangane da Abdurrahman dan Mirza wanda kashe Sayyidina Ali da waɗanda suka kashe Sayyidina Usman wa qatil Zubair da wanda kashe Zubair dan Awwam wa qatalat Husayn da kuma wanda suka kashe Sayyidina Husaini wa amsalihi da ire-iren waɗannan da suka kashe manyan mutane suka yi ta'addanci ma manyan bayin Allah menene matsayin ahlus suna dangane da su qala al-imam az-zahabi imam az-zahabi ya faɗa yace ibnu miljam indana min man narjulahunna wannan da yake ce ma ibnu miljam abdurrahman mu a wajen mu'alus sunna fatanmu shi ne Allah ya sa shi a wuta wa nujawwizu anna Allah yatajawazu an amma kuma mun san cewa zai yi Allah ya gafarta mushi abin ne da Allah in ya ga dama sai ya gafarta mushi wa hukmuhu huwa hukmu qatil Usman kuma irin hukuncin shi cewa yayi mummunan aiki ina ma da Allah ya mushi azaba wannan mummunan aikin da yi. amma babu babu ruwan Allah in Allah ya ga dama zai iya gafarta mushi ma'ana muna jin haushin abin da yi ko muna fata Allah ya kama shi da laifin shi amma ba mu yi Allah shi shigi ba mun san Allah mai gafara ne mai rahama wa rahmati wasi'at kulli shay azabi usibu usibu ba man asha'u wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ya ce shi ta gane komai da aka bamu Allah shi shi ba idan Allah ya ga dama ya gafarta mishi al'amari yana ga Allah mahaliccin mu mu da waɗannan bayi amma dai muna jin haushin abin da suka yi na kashe bayan Allah na kwarai wa qatil zubair haka wanda ya kashe sayyidina zubair dan awwam wa qatil talha haka wanda ya kashe talha wa qatil sa'id ibn zubair haka nan wanda ya kashe sayyid dan jubair hajjaji kenan wa qatil ammar haka nan makashin ammar shine abu ghadiya mun karanta a baya ko wa qatil kharija da wanda kashe kharijatu wa qatil husayn da wanda kashe sayyidina husayn fa kullu haula'i nabra'u minhu imam az-zahabi yace waɗannan duka muna yin baran baran da su ba mutanen mu bane wa nubghiduhum fillahi kuma muna jin haushin su saboda addinin Allah wa nakilu umurahum ila Allah baraka wa ta'ala amma muna barin al'amarin su zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki ji magana ta malami muhakkiki wanda yake yana bin manhaji na ainihin salafiya ta annabi da sahabbai ke babu wuce iyaka babu gazawa tsaka tsaki muna jin haushin aikin da suka yi dan mugun aiki ne ta'addanci akan jinin musulmai ba musulmai ga magari ba sahabbai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da shi wazirai jinin jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman farko a cikin al'umma duk da haka suka kashe su to babu shakka wannan mugun aiki wanda je wannan aikin wajibi ne a ji haushin shi akan wannan aiki a ji takaicin da yi ayi Allah wadai da shi amma kuma al'amarin shi na ga Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la idan Allah ya ga dama ya mishi azaba idan Allah ya ga dama ya ainihin gafarta mishi duka wannan al'amari ne na Allah Allah kuma ya isa ya haka din shi shike da wuta shike da aljanna shike da halitta shike da gafara shike da rama shike da azaba yana daga cikin shishigi abinda mutane suke yi zakewa game da al'amarin lahira rarraba mutane zuwa ga yan wuta da yan aljanna wanda kake so ka ce dan aljanna ne wanda kake jin haushi ka ce dan wuta ne ba tare da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan shishigi ne da girin da zakewa game da al'amarin Allah wanda kuma yake haka ya ba hankali domin hadisai sun zo da suke nuna hadarin haka din daga ciki akwai riwayar al-Imam Tirmidhi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa wasu mutane a cikin banu Isra'ila salihan bayi mutanen kirki suna fira sai suka ambaci wani wanda ya mutu a zamaninsu a matsayin mutumin da ya shahara ba mutumin kwarai bane sai wani ya ce wallahi wane Allah ba zai gafarta mishi ba Allah na jin haka sai nan da nan Allah ya wahayi ya ce wane ne yake mun shishigi a cikin al'amari na to na gafarta mishi kai kuma na bata aikin ka da haka jama'a babu shishigi game da al'amarin Allah idan mutum ya mutuwa mai kyau a mai fatan alkhairi amma ba a amintu daga Allah zai iya azabtar da shi ba idan mutum ya mummunan mutuwa a tsawatar a azaba Allah amma ba a cire raham rai daga rahamar Allah ba wannan shine manhajin ahlus sunna wannan shine aqidar musulmin kwarai wanda duk ba haka bane aqidar shi game da lahira da sakamako babu shakka ya zani. ko ya zama mai gazawa ko ya zama mai wuce maka da rawa Allah shi da mu da haka malam ya kirta an bato anan da ya dauko magana daga wannan babban malami muhaddisi ka ji magana ta gaskiya duk waɗanda suke wannan ta'addancin yace nabra'u minhum ba mu ba su ba ma san saboda wannan mugun aikin bugidu nubghiduhum fillahi muna jin haushin su kuma jin haushin a matsayin ibada ce ba wai dan mu suka ware shi ba sun wa Allah ya ni? amma wa nakilu umurahum ila Allah muna barin al'amarin su zuwa ga Allah Allah shi sai da zai su aina alhaqu fi ma waqa'a bainas sahaba malam bai gushe ba yace ina ne gaskiya take dangane da al'amarin nan da ya faru tsakanin sahabbai waye mai gaskiya قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمار من ذا الله يفعل قمنا سيدنا عمار أن ياسر الله يقال مسيا دايتي تقتله الفئة الباغية أنت وايني راس كش عمار من كرم تمنى أبايا أتسمى مغانا أتوقع السفين وقال عن الخوارج سنة من ذا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل قمنا الخوارج دايتي يخرجون على حين اختلاف بين المسلمين za su bayyana daidai lokacin da musulmai suke sabani kenan duka ƙungiyoyin guda biyu su aliyu da su mu'awiya duka musulmai sai kuma ga khawariya suka bayyana daidai lokacin da musulmai suka yi sabani sai annabi ya ce taqtuluhum aw la ta'ifatayn bil haqq daga cikin ƙungiyoyin musulmin guda biyu waɗanda suka fi kusa da gaskiya su ne za su kashe khawarija manzo Allah kenan sarkin jawabi ko ukiyar jawalul kalim wani daga cikin alamun nubuwa yace za su bayyana daidai lokacin da musulmai suke safari sun rabu gida biyu sannan su za su yaki waɗannan khawarijan annabi yace awlat ne bil haqq wanda suka fi cancanta a ce suke da gaskiya ku ji magana ba suke da gaskiya gaba ɗaya ba amma sun waɗancan gaskiya sannan kuma yace dukan su musulmai to me yana da kana zo kana tsine musulmai waɗanda manzan Allah da ya kawo musulunci ya ce su musulmai ne kai kuma kana nan a ƙarshen duniya ko ta da baki baka iya da kyau baka ce baka yi ba musulmi bane kaga wannan yana ɗauko kashi dan take ne wannan kowa yi wannan magana Allah shi da shi malai yace fal hadithani wadannan hadisi duka yin tafrijin su a baya in kun tuna malai yace fal hadithani sarihani fi anna al haqqa kana aqraba ila ali radiyallahu anhu gona da guda biyu suna nuna karara cewa gaskiya ta fi kusa da sayyidina ali can an ce wanda za su kashe amma yan tawaye sannan wanda za su kashe khawarija mafiya kusa da gaskiya sai zama amma a cikin kungiyar ali aka kashe shi kungiyar da ba ta yan tawayen ba kenan sannan kuma wannan kungiyar ita ta kashe khawarija ma'ana kungiyar ta fi kusa da gaskiya ke wa fi riwayatin aqrabu ta'ifatin ila al-haqq a wata riwaya annabi ya ce mafi kusa da gaskiya daga cikin ainihin wato kungiyoyin guda biyu sai kaga sharri ne yan shi'a suke musulmai da suke ci mana nasu ba yanzu wannan in sun ji za su ji daɗi cewa ai mun goyi bayan na za mu masu goyon bayan shi amma ba masu wuce makaɗi da rawa ne irin ku ba ba kuma saboda lazumin goyon bayan gaskiya sai mun tsine wanda ya kuskure ba inda muka shawo man da kuke Allah ya shirya da mu فالحديثان ينصان على أن عليا كان أقرب للحق من مخالفه في الزمن وأن حديثي قد يسنا من التشوى سيدنا علي فقصد قسكيا في يد وند سكا سابا من شعيك الزمن وكذلك في ستين هكذا الستين ولكن لم يسم الحق كله سيدي بيداتي لقسكيا أي بيسا قريبا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سورة الله الله الأقرب إلى الحق ما في كسد قسكيا da kuma al'aula bil haq wanda ya fi kamata a ce shi ke da gaskiya la annahu ala haqqi kulli manzo Allah bai ce yana kan gaskiya gaba ɗaya ba wani da haza ta'anan ala ali radiyallahu anhu wannan ko ba suka bace da sayyidina ali walakin li bayani anna alladhina imtala'u an al musharakati fil fitna hum alladhina kanu al haqqi kulli wannan bayani ne akan cewa tsayar kungiyar ta uku waɗanda suka ƙi shiga wannan rikicin su ne suke kan gaskiya ɗari bisa ɗari kamar yadda muka fara tun a baya kun ku mun yi wannan magana ba inda aka magana imam tsabari yana cewa sai na dike da gaskiya muka ce amma wannan ba shi hakiki ba wanda suka ki shiga rigima suke da gaskiya to kun ga magana fasalamatu da ali radiyallahu anhu kana fil insaki al kitab abin da ya zama salama da abinci ga sayyidina ali shine inda bai je yakin nan ba gaba daya ولذلك ندم على ما على علي لما راى طلحه قتيلا ذاك من ba ابا سيدنا علي ya yi nadama ya ci ziyatsa Yayi da na sani da ya gaɗa hatu ɗan ubaidillahi an kashe shi wa ya ce laita ne mitu qabla 20 sana yace kai tuna ina ma na mutu kafin shekara 20 zuwa yanzu walamma ja al-hasan ibn ali radiyallahu anhu ba'da 60 yayin da sayyidina Hassan dan Aliyu. Allah ya kara musu yadda ya zo gudu sayyidina ali wurin mahaifinsa bayan 60 wa kallama Bello zai hadasa. ya dinga tattaunawa da baban shi akan abin da ya faru qala ya ce. wallahi ma zanantu annal amra yasiru ila zalika yace kai kai hasan na rantse da Allah ni ban sa al'amarin da kai ga haka ba ban fito da niyyar yaki ba rigiman nan ban san za ta kai wannan haka ba wannan hadisi ko wannan kisa tana na cikin zabu ibnu abi shayba ga sha kasa ma yace musannaf na ibnu abi shayba babu ma da'a fi sifina wa nadimu kulluhum gaba ɗayan sahabbai sun yi nadama sun ci ziyasa alal musharakati fi tilkal ma'arik game da waɗannan yaƙe-yaƙen dukkanin mutanen bangarori guda biyu walaqad asna nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ala al-hasan ko Manza Allah yayi yabo na musamman ga shi raihanatu al ɗan Aliyu ali anhu wa qala manzo Allah ce inna ibni hadha sayyidu yace dan nan nawa sayyidi Jagoran babban mutum ne da Allah an yusliha bihi bayna qa'ifatayn Musulmina. ina fatan wata rana Allah zai yi amfani da ɗannan nawa ya sulhunta tsakankanin ainihin wasu jama'a guda biyu al'umma guda biyu na musulmai kun ji manzo Allah ya ce nawa kuma ɗan shi ne mace ya kamata mu dinga tuna wannan dan jika ne ɗan mace wanda ba shi da gado ashe ɗanka ne kai kaka ba wai abokin wasa ba da kake kai ka wasa kuna batsa da yan budurwa wai jikarka wannan duk baguzanci ne zama ya ce babu aure kankano. sannan kuma ashe kana kiran ƴaƴanka da suna jikokinka da suna ƴaƴa kenan kana da haƙƙin tarbiyya a kansu da haƙƙin biyayya da haƙƙin duka haƙoƙin uba Ka je ce inna ni haza sayyidu sannan kuma ya cewa ashe waɗannan mutanen da za su rigima dukan su musulmai ne yace ta'ifatai ne minal muslimina daga cikin musulmai har yanzu suna nan a musulmai wannan hadisi ne ingantacce bukhari ya fitar da shi a cikin babu manaqibul hasan wal husaini a cikin lamba hadisi na 3746 kuma hakan ya faru kamar da zamu zo mu fa asna alaihi bisulh manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mushi yabo akan wannan sulhun da yayi walan nisni ala aliyin amma manzo Allah bai yi yabo ga sayyidina Ali ba li'annahu qatala saboda ya yake yan wunshi musulmi babu amma Allah bai yabe shi akan wannan yakin ba ya yabe shi ne kai akan yakan khawarija amma bai mushi wani yabo akan yakan musulmi yan wunshi wa sana'u ala aliyin kana liqitali bi ahli naharawan manzo Allah ya bi sayyidina Ali ne kadai akan yakan mutanen naharawan faqad asaba al-haqq kulluhu fi qitalihi lil khawarij domin anan ya race da gaskiya gaba ɗayanta ولذلك لم يحزن أحد على قتله da haka babu wanda ya bakin ciki akan an yaƙe su bal fariha almuslimuna bi katli ahli nahrawan hasali ma musulmai sun yi farin ciki ne da aka yaƙi yan kasu a nahrawan wa aliyu sajada lillahi shukran ma qutila ahli nahrawan sayyidina ali ya fadi ya yi godiya ga Allah lokacin da aka kashe mutanen nahrawan walakinahu baka amma yayi kuka ne na bakin ciki lamma qatala ahli jamal lokacin da ya yaƙi mutanen jamar su aisha wa hazina ya yi bakin ciki har ila yau lamma katala ahad sifina lokacin da ya yaƙi mutanen sifin su ma'awiya kenan duka yaƙin guda biyu bakin ciki game da su amma ya farin ciki har ya gode wa Allah game da yaƙar mutanen naharawan khawarija zama kun ji wannan sai da ya ce faslul khamis khilafatu amirul mu'minina al ibn ali radiyallahu anhu halifancin sarkin muminai alhassan dan aliyu allah ya kara masa yadda daga shekara ta arba'in zuwa shekara ta arba'in da ɗaya dududu wata shida ne ma da yan Awwal المبحث ta farko تفرقوا الحسن بن علي في سطوره سيدنا حسن دان علي Allah ya kara masa yadda a cikin ƴan layuka ƙanana wato kamar al'adar shi in zo kan kowane mutum sai ya ba mu takaitaccen tarihinsa Hassan dan aliyu dai sanannen mutum bai kamata ma a ce wani bai san shi ba ji jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin jagorori na samarin yan aljanna dan gidan Fatimatu Zahra radiyallahu anha wa radiya anhu wa sallallahu ala abiha malam yace azwaji matan shi Khawlatu bintu Manzur akwai wata mata shi mai suna haula haule a gidan manzo da ummu bishirin bintu abi mas'udin da ummu ishaq bintu talha ibn ubaidillah wal mashhur annahu tazawwaja kathiran wa tallaka kathiran radiyallahu anhu yace tabbataccen labari ne cewa ya auri mata da yawa kuma ya saki mata da yawa radiyallahu anhu ya taba sakin mata biyu a rana daya an ce yayi aure ya fi guda talatin da ma har sai ta baban shi Ali da kai shi yake gaya wa mutane cewa kar ku ba Hassan ku kun san shi da saki la tuzawwijul hasana fa innahu mitlaqun sai ta ce la wallahi ya abul hasan lan zawwijanna su ce wallahi yace kar ku dinga ba hasan yau mutanen kufa kar ku ba shi ya kun san shi a wurin saki ne ce wallahi wala mu fasa ba shi ba ka ba hasan fatan mu a ce mun haɗa jiri da ku koyaye Ya haka aka yi taba shi ya'ya yana aura yana suka radiyallahu anhu wa ba fa sunna bane ba yawa kan wani yace ai jika annabi ne amma haka ya tabbata a tarihi baya da aka iya Ɗabi'a shi ce rashin samun yadda yake so game da matan ne malaman tarihi dai basu bayyana ba amma dai sun bayyana yana saki kuma yana aure in ya saka sai ya kawo kyauta mai tsoka ya bata irin abin da Qur'ani ya ce wa matti'uhunna alal musini kadur wa alal mutari kadur ya taɓa sakin mace aka ce ya ba ta dirhami a miliyan biyar kenan ko hamsina alfa alfa dirham ya ba ta ya taɓa yana yin wannan wasu ya bata wasu ya ta raƙumi ashirin wasu ya ta gonaki haka haka da ya ta yin waɗannan aure saki din radiyallahu anhu wa amma ba sunna ba ce dan ba shi muke koyi da shi ba muna koyi ne da kakai shi abul qasim radiyallahu sallallahu alaihi wasallama wa al hasan ko manzo Allah sallallahu alaihi karantar da irin wannan yawan sakin mata din hasali ma shedan ne yake farin ciki idan an saki mace kamar yadda zuwa cikin hadisin muslim duk da hadisin abdul halal idan zai bai inganta ba ko amma ya tabbata sai eh, cewa manzo Allah ya ce idan shedan ya raba ma'aikatan shi daga cikin shedanu su je su batar da bil adama idan aka kawo rahoto a karshen wuni yana jinjina mutumin da ya shiga tsakanin mace da miji ya hada su husuma har aka samu mutuwa aure da ka shedan yana farin ciki da mutuwa aure kenan ashe mugun abu ne amma shi dai haka ya tabbata a tare shi karanta albidayatu wan nihaya ta ibnu kathir da kuma littafin siru alami nubala na al-imam al-hafiz ibnu hajar ibnu al-imam al zahabi da haka hasan dan aliyu yayi waɗannan aurace aurace wallahu alam garin aure auren shi je aure sai ta same ku ba ya ce mutu kuma da zamu zo musu idan an kana yawan aure aure ka sa abin da zaka aure zaka aure aljana zaka aure yan banza zaka aure mutum mai kirki wata ranar ko zaka aure ajalin kan kaiwa dan zamu zo mu ji mata aure mata shi ta aure ita ta sa mushi guba a abinci ya ce mutu sarki ya tabbata ga Allah ka duba darajar irin wannan mutum fa kuma ya aure ta ya ba ta amana rayuwar shi amma ta mishi wannan cin amana Allah shi kyau auladu ƴaƴan Alhassan ɗan aliyu azzukuru fazzukuru akwai alhasan a cikin maza mai sunan baban kenan akwai zaidu akwai talhatu akwai husaini mai sunan ɗan uwansa kenan akwai abdullahi akwai abubakar akwai abdurrahman akwai alqasim akwai amru akwai muhammad wannan duka suna cikin ƴaƴansa maza sai kuma al'ina a cikin mata akwai ummul hasani ko kuma ummu abdullahi fada'ilu said na hasan dan aliyu Allah ya kara masa yadda an abi bakra ta qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala minbari wal hasan ila jambihi yanzuru ila an-nas marratan wa ilayhi marratan wa yaqulu na ga sayyidina rasulullahi Allah ya kara masa yadda inda abu bakra yana zaune akan mumbari ga hasan a hannun daman shi a kusa da shi sai ya kalli hasan ya kalli mutane yana cewa ibni haza sayyidun ɗannan nawa jagora ne wala Allah an yusliha bihi baina fi'atayn al muslimina ina fatan Allah ya amfani da shi ya sulhunta tsakankanin wasu tawaga guda biyu daga cikin musulmai wannan hadisi game da muka faɗa Bukhari ya fitar da shi a cikin fada'ilus sahaba babun da ke bayani akan falala Hassan da Husaini Allah ya kara musu yadda an Usama ibn Zaid أن النبي صلى الله a وعلى آله وسلم كان يأخذه والحسن أسامة بن زيد يتي manzon Allah ya kasance yana ɗaukar su da Hassan ya ɗauke su haka a jikin jikin shi rike su irin yadda ake ɗaukan yaro ƙarami wa ya ƙulu ya ce Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma ya Allah ina ƙaunar waɗannan yara guda biyu ya Allah ka so su Allah ka ƙaunace su wannan hadisi ma Bukhari ya fitar da shi a cikin fadailu sahaba babu zikir usama a lamba hadisi ne dubu uku da ɗari bakwai da talatin da biyar ina fata muna biye jama'a an uqbata ibn al-harith ra'aytu aba bakr radiyallahu anhu wa hamal al Na ga abubakar Allah ya kara masa yadda ya ɗauki hasan ɗan aliyu wa huwa kulu. yana cewa bi abi shabihun bin nabi laysa shabihun bi abi wa aliyun yadhaku yana cewa na rantse da Allah na ba ku fansa na ba da fansa ubana wannan yaro da manzon Allah ya kama ba da Aliyu ba Aliyu kuma yana ji yana dariya dama shi an faɗa cewa ya fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ta halitta da shi da ainihin Abdullahi dan Ja'far to shi kuma bayan kama ta halitta Hassan sai zama kuma yayi kama da manzon Allah a hali shine dattaku da kunya da kyauta da ahuwa haka ya kasance da irin waɗannan halayen na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da manzon Allah fiye da kowa kuma wannan ba maki bane kakan shi ne mahaifin uwarsa ko wannan abu ne da yake sananne a cikin ɗabi'a da al'adar ainihin ƴaƴa da jikoki suna kwaikwaya ko suna biyo halaye ko kamannin kakanni ko na sama da kakanni wafatu rasuwar sayyidina hasan dan Ali توفي الحسن ابن علي رضي الله عنه خلال فترة حكم معاوية سنة تسع وأربعين للهجرة سيدنا حسن دان علي الله يقارى مسيدا يا رسولك تن خليفة سيدنا معاوية الله يقارى مسيدا شكرا أربعين ترباين هجرة قال عمير بن إسحاق دخلت أنا وصاحب لي آل الحسن بن علي نعود yace mun shiga ni da wani abokina muna gaida Hassan dan Aliyu ba shi da lafiya fa qala sai yace li sahib yace wa dan uwana abokin nawa ya fulanu sanni yace wane roƙe na abin da kake so qala ma ana bi sa'ilika shay'an yace ba ni da wata bukata a gurinka Sun qama min indina fa dakhala kanifan lahu sannan sai ya tashi ya shiga wani dan ban daki haka dake kusa da wajen summa kharaja fa qala sannan sai ya fito yace ai fulanu sanni Kabla an la tas'alun tambaye ni tun yanzu kafin ka rasa halin tambaya fa ni wallahi kallafatu ta'ifatan min kabadi qabl yace wallahi yanzu da na shiga din nan nayi kaki na ga wani bangare na hanta ta a ciki hanta shi ta ragargaje yace na ga kai nayi kaki na tofar ce wallahi na ga hanta ta tare da a cikin shi kallabtuha bi'udin kana mai yace sai da na taba tama da wani dan itace da ke hannuna wa inni qad suqitu summa mirara yace an taɓa bani guba ba so ɗaya ba su biyu ba falam uska mithla hada amma ban taba shan wanda ya kai wannan dafi ba fasalli ka roƙe ka tambaye abin da kake so fa qala ma ana da sa'iri ka shay'a yu'atika Allah insha Allah yace ba da abin da ya roƙe ka amma an Allah ya ga dama sai warkar da kai summa kharajna falamma kana lagadu ataituhu wa huwa yasuqu daga washe gari ya yi sai na dawo wurin shi in ji umar dan isaka sai na gan shi wato ran shi na kokarin fita saja al sai ga dan uwansa husainu ya zo faqa'ada inda ra'asi husaini ya zo na kusa da kanshi faƙala. ai akhi an bi'ni man sakaka yace ya dan uwana ba ni labarin wanda ya baka wannan guba qala lima yace dan me zan gaya maka a taqtuluhu dan ka je kashe shi qala na'am yace kwarai kuwa qala ma ana bi muhaddithika shay'an ba zan baka labarin komai ba in ya kusahibin ladhi azunnu fallahu ashaddu naqma idan na kusa da ni ne wanda nake tsammani ita matar kenan yace Allah ya fi kowa kamu wa illa in ku ba mutumin da nake tsammani ba fa huwa la yuqtalu bi bari'un kar eh? fa wallahi bi yace na rantsi da Allah ba zan bari a kashe wani dan ya dan na mutu ba alhalin ba jini yake kan shi wannan hadisi yana cikin wannan kisa ta cikin tafsir da bakatul kubra na ibn salim a shafi na 335 a rakami na ainihin tarjama ta 293 a wannan littafi na tabaqatul kubra na al-imam ibn sa'd al-misri Allah ya gafarta mishi sai malai wa qila an ce inna la tasaqathu summa zawjatuhu da'adatu bintul ash'ar walakinahu lam yathbut yace an ce wai wadda ta ba shi guba ya sha wata mata shi ce mai suna ja'adatu bintul ash'ar mala yace amma wannan bai tabbata ba qala Zahab zahabi yace hadha shay'un la yashib wannan magana bata tabbata ba fa man allazi tala alai waye je leka ya ga wannan labarin a ina mutum ya samu shi karanta tarihul islam zamanin muawiya shekara ta 40 a cikin tafin tarihul islami na al-imam zahabi وقال ابن كثير وإني أن هذا ليس بسيء ce a wuri na wannan bai inganta ba a takaitan takaitawa ma yadda abin ya faru shine akwai surutai ne da dama da yan shi'a suke in ka karanta littafin murujin zahab na mas'udi mun faɗe shi tun a muqaddima za ku ta cewa makayyaci da wasu maganganu da ibn at-tabari ya ruwaito da babu isnadoji ingantattu cewa wai muawiya da ɗan shi yazidu suka haɗa baki da wannan matar cewa ta bashi shi guba ya ciye mutu in ya mutu sai ta wani ah, yazidu za a bashi halifanci wato ta saka mishi wannan guba ya ce mutu wannan magana tintini malamai suka karyata ta kuma suka yi fitar da kalubale cewa a kawo isnadin ta wannan tuna wannan kusa shine al-imam ibn khuldun a cikin zafin Ya ce wannan karya ce marara babu kuma wanda yake da isnadi zuwa ga tabbatar da ita da ka tuhumar barantattun mutane ne daga haka sannan in ma ya tabbata matar shi ta bashi guba mata sun saba ba mata ba guba marajin ba a kan shi aka fara ba ba kuma a kan shi aka tsari littafin al-musbir ya kawo labari game da mutanen da mata suka dinga ba su gida ko a cikin mutanen da aka tsari su guba manyan manyan mutane kamar shi dai kamar kuma dan Abdul Aziz an ba shi guba ya sha ya mutu waye ba shi guba wato bararren bawon shi wanda ke ba shi abinci aka hada baki shi aka sai ba shi guba ya ce mutu sarkin muminai alhadi da mahadi dukan su baban shi mahadi dukan guba aka ba su suka ci suka mutu ga na mutane birjik ba za ka yi kirga su ba a tarihin musulunci a tarihin ainihin dauloli saboda babu abin da mutane ba sa yi jama'a dan sarauta dan mulki kisa ƙarya cin amana kamar da muke gani yanzu a kasashen mu dinnan ba ba ba bane akan mutane su samu mulki ko kuma su ci gaba da rike mulkin da suke so su ci gaba da rikewa babu abin da ba su iya ba an yi uwa da ta kashe ɗanta an yi ɗa da ya kashe uwarsa an yi mijin da ya kashe matar shi an yi matar ta kashe miji an yi uban da ya kashe ɗa an yi ɗan da ya kashe uba an yi wa da ya kashe ƙani an yi ƙanin da ya kashe wa duka a cikin tarihin musulunci akan akan mulki jama'a dan ba shi muka zauna ba Allah sai mun kawo tarihin kowa akai sannan kuma duk aka kawo zaka ji labarin in Allah ya irin wannan ba saban abu ne ballantana mata da miji a nan kasashen guda nawa muka ji a labaran duniya da da kan magori da jaridu da zaka ji a BBC mace ta kashe miji saboda zai mata a kishiya ko yayi aure ko ya ana ta kaza wata ta taba mishi wuka wata ta kona shi da ruwan zafi wata yana bacci ta je ta yanke zakare shi guda nawa aka ji kowa zai ba da labarin irin wannan da ka ba wani sabon abu bane mata suna yin irin wannan wallahu alam ya tabbata bai tabbata ba ga da labarin ina fata mun fahimci wannan al'amari yana ga Allah amma dai shi da kanshi ya bada labarin cewa guba aka ba shi ya ce mutu kuma saboda son zaman lafiya yake faɗan kowaye da ya faɗa wasu sai da wasu sabon rikici baya ga nayi yi musu wasiya ya ce in na mutu na roƙi Aisha kuma ta ba da izini cewa a je a rufe ni kusa da kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka rufe manzon Allah ɗakin Aisha yace amma idan na mutu an samu wani rikici kar ku biyo rikicin a je a rufe ni inda musulmi ake rufe kowa shine bakiya bayan ya mutu aka je za a je a tona kabari a wajen mirwan dan hakan marwan dan hakan sai daga cikin banu umayya babban mutum ne ya wani abu na rashin mutunci Allah ya gafarta mashi yace ba yi ta ba ai Usman ya mutu ba a rufe shi a wajen ba da aka ba wanda za a rufe a wajen babu wanda ke darajar Usman da ka tun da ba rufe Usman ba sai kowa ya kura kashi makabartar musulmai su sai da su ma suka je suka gaito jama'ar su suka zaro ta kuba su wajen sittin suka tsawo suka ce wallahi sai ya rufe shi Abu ya ce musu haba wannan mawacin ba ya muku ya cewa in yi rigima kar ku biya wannan abu ga shi ba a ma rufe shi ba za ku fara rigima sai suka bi wasiyan wannan cije Abu Hurairah suka hakura aka ɗauke shi a kai shi makabartar musulmai kuma suka kira gwamnan Banu Umayya shine sa'id ibn zaid ibn abul as ya zo mishi sallah sai yake ce mishi wallahi da ba dan sunna bace cewa liman ya kamata ya magawa sallah da ba ban ka sallah ba tunda bai bi husaini ilimi ba bai bi husaini iya karatu ba amma shine liman wannan shine kuma sunna jama'a misali suna wannan kuskure idan baban kai mutu sai ka ce wai kai ne liman a'a limamin masallacin anguwar ku shine liman ko shugaban ku na wannan bangare na addini ko makamanta haka shi ne limamin yau da kullum shi ne limamin gawa shi ne limamin daura aure to dan yau gawa ta kace ba za ka ce ka kowa iya sallah za ka ba man kabara ta ba shi ne dai limamin har yanzu wannan ya daga cikin bid'a usabai ya kamata mu gane wannan jama'a ka san usabai sai da nasu bidiyoyin da suke da dama za ka dangane irin wannan mutum wai dan shi yana ganin shi alaramma ne ko makaranci ko malamin islamiyya ko mai a masallaci ranar da aka mai mutuwa to ya zama in charge in charge ɗin kana tsayawa ne a wajen wanka gawa da biya mata bashi da saka ta a cikin kabari amma limancin sallah na limamin musulmai ne ina fata mun gane wannan jama'a ya kamata mu dinga shiga cikin sai mu ya mu usabe na'am eh eh eh in dai sallar shi ta inganta haka za a kure tun da kuna bin shi sallah ko sallar da kuke yi ta fi muhimmanci fiye da sallar gawa kuma kuna bin shi da musulmi ne kwarai kuwa Allah shirya da to a takaice haka aka rufe sayyidina Hassan dan Aliyu Allah ya kara masa yadda wannan tarihi babu shakka malamin nan ya take tashi kwarai da ka ina ma ƴan uwa ɗalibai ishara su koma su karanta littafin sirru Alamin Nubala cikin mujalladi na hudu in ba na manta ba da littafin al-bidayah wa an-nihaya ibn kathir da littafin al-isaba fi tamyiz sahaba da alwafi bil wafayat wannan tafai gaba din zaka samu cikakken tarihin wannan hamshakin jika na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har kamannin shi da ibnu sai da za a yi ba da labari irin cewa mutum ne farikar mai gashi yana zuba akan kunnen shi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyakkyawa shi sa maza za san shi da yawa din dole ya sa wa mata suna son shi da yawa <laughs> sun ga kyakkyawan mutum ga dangantaka ga kyau ga halin kwarai Allah ya shirya da mu ah, wannan ba karatu ba ne kawai ra'ayi wannan yana cikin karatu ne da muke fara cewa hasan ya fi kowa kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa da ma za ka ji a bakin mutane ba su da asali ku zai ne biya musu da ma duk wanda ya faɗi magana ya kawo hujja المبحث الثاني البيعة للحسن رضي الله عنه بالخلافة ما لا يتي بابي نبي أتكي وانا فصلي bayani akan yadda aka yi aka yi wa Hassan dan Ali baya Allah ya kara masa yadda malam yace ba da maqtar Ali radiyallahu anhu abdahu baya al kufatil Hassan ibn Ali bayan mutum sayyidina Ali Allah ya kara masa yadda mutanen Kufa suka wa sayyidina Hassan dan Ali Allah ya kara musu yadda mu baya wa da ba da an da da hulbai baiatu min al-kufati ila sham bayan an gama baya a ƙasar kufa sai ya fita yadda abun ya faru shine bayan an gama mushin baya kuma sai suka ce mushi dole sai an fita an kai farmaki ƙasar sham ba za ki su wuya ba ai da ba a gama yakin ba suka sirfasa mushi dole ya fita li'annahum ila al-ana lam yanzilu ala fa'ati amir al ali ibn abi talib domin har zuwa wannan lokacin mutanen kasar sham su muawiya ba su sauka zuwa ga yi wa sayyidina ali dan abu talibin Allah ya kara masa yadda da'a ba الحسن بن علي يساله wa ويجتمع أمر المسلمين sai kuma ga Hassan dan Aliyu Allah ya kara musu yadda ya da Muawiya radiyallahu anhu shikenan kalmar musulmai ta haru kharaj al-Hasan ala Ali ibn Ali fi niyyatihi sulh sayyidina Hassan ya fita ya kama hanyar kasar Sham da sojojin shi dama yana da niyya a sulhu ne wa kana la yuhibbu al-qitala ya kasance mutum ne da baya son yaki bal inna al-hasana kana mu'aridan lil khuruji li khuruj ali ibn abi talib li qitali ahli sham mun ji a baya dama sayyidina hasan dan aliyu ya kasance baya son al'amarin wannan yaki da aka yi tsakanin aliyu babansa da mutanen ƙasar sham وكان من علامات إرادته للصلح أنه عزل قيس بن سعد بن عبادة عن القيادة وجعل الكيارة بيد عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما daga cikin alamar cewa sayyidina Hassan dama sulhu yake so a yi shine sai cire kaisu dan sa dan ubada wanda shi kuma baya son sulhu ne zafi ne in ku tuna mun ba labari cewa a cikin abin da aka lissafa na ka'idojin sulhu sai da Muawiya ce to amma za a bashi wannan mutumin ya kashe shi saboda yana mugun jawo shi hasan ya ce ba zai yi ba ma'awiya ya yadda wannan mutum kaisu dan sa dan ubada aka cire shi daga komanda aka sanya dattijan malami abdullahi dan abbas radiyallahu anhu wa an abi wa an al-hasan al-basri kala lamma sara al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma ila ila muawiya bin kata'i lokacin da hasan dan ali ya kama hanya da rundunonin shi zuwa ga kasar sham qala amr ibn al-as li muawiya abu dan as yace araka tibatan la tuwalli hatta tudbara akhiruha yace na ga wata runduna wadda ba za ta juya ba har sai an kashe su gaba daya قال الحسن البصري شافعي يتي ولقد سمعت ابا بكر يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اذ جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ان هذا sayyidun ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimina yace ni dai na ji Abubakar na faɗan cewa wata rana manzo Allah yana ba sai ga Hassan ya zo manzo Allah ya ce wannan ɗana wa jagora ne a cikin al'umma ina fata ya sulhunta tsakanin al'ummomina na musulmai watarana wani zuhri zuhuri kala arsala mu'awiyatu ila al-hasan sijillan qad khatama fi asfali kamar da muka faɗa jama'a baya da aka zo aka ja daga a kusa amba kusa da ainihin baitul maqdis da musulun ma an karasa shi ne a cikin garin baitul maqdis aka ja daga sayyidina hasan ga rundunar shi muawiya ga rundunar shi da amu dan ake yace magana cewa na ga wata runduna da ba za su juya ba sai dai a kashe su wato ishara zuwa ga jarantar su da su sai muawiya ya ce kuma a kashe kamar adadinsa a cikin jama'a ma'ana za a yi kisa ne ragas kenan ce mun shiga uku jama'a in aka kashe waɗannan mazajen wa zai ɗauki ɗawari 'ya'yansu da matansu da za a bari a baya ai an musulmi muguwa asara sai sai ya ɗauki takarda fara takarda ya yi sainin ya buga tam a ƙasa ya aika wa da ainihin hasan ya ce ga ta ka rubuta duk abin da kake so a ciki na sulhu na yadda ya riga ya sa hannu wanda ka sa hannu a blank check ma'ana duk abin da mutum ya ga dama ya sa ya je cire ko haka mu auye mishi saboda kowa wannan fada ya riga ya fita da akan shi bai da wani amfani fada bai da maslaha a cikin fada shine haka dan Ali rubuta cewa to zan sauka daga wannan mukamin kai ka rike shugabancin musulmai idan ka mutu ka riga mutuwa shikenan ni ma sai na sannan kuma za ka bar mini duk dukiyar da ke hannuna ta gwamnati ba zan dawo da ita ba zai rarraba ta ga mutanen da suka yi mana yaƙi da waɗanda suke marayu da waɗanda aka mutu aka basu zaurawa sannan kar kuma a kama kowa a ce za a hukunta shi saboda ya goyi bayan wannan rikicin duka ma'au ya ce yayin ta shikenan aka zo aka haɗa wannan sulhu aka gama komai ana ta murna kowa ya goyi bayan wannan sulhu aka sa wa shekarar suna amul jama'a shekarar haɗin kai ya kuma shaf ke su gaba da mulkin shi ɗan shi'a su ne kawai suka dinga tsinewa hasan cewa me yasa ya wannan abu sirrin da kaga har yanzu ba sa yaban shi ke dan me yasa ya janye kaga dakikancin da ke damun ɗan shi'a kenan yanzu ku shugaban naku da kuka ce ma asumi ya shi kuke kuma zagi ku ce ma asumi yanzu ko kuna zagi a shari'a yanzu kawai kuke bi kenan ba isma kuke bi ba idan dai shi ma'asumi ne da gaske to yayi wannan abun ne nan da izinin Allah to yanzu kuma kun kigu umarnin wanda kuka ce ma'asumi da izinin Allah da kuke yadda yin kuna bi da ka dan shi a garin wautar shi ta faɗi magana bai san ma'anarta ba bai san a shi za ta fada da shi cikin ramin wato tukka da warwara ba ne na farko sai na hasan ba ma'asumi ba ne amma abin da ya din nan daidai ne tabbatar da wancan hasashen da manzon Allah ya yi ne da kuma mukamin da manzo Allah ya bashi na cewa shi sayyidi radiyallahu anhu wa sallallahu ala jaddi daka sayyidina hasan ya hakura yace muawiya ka je ka ci gaba da mulki sanda da Allah ya sa ka riga mutuwa shikenan ni kuma sai na karba jama'a suka yi ittifaki a haka shi kuma da tsara ina shi ina shi ya koma kasan Madina ya zaman shi ya bar Kufa domin dama ba a sarran shi ya dawo Kufa ba mun karanta a baya kin baban shi dan me za ka dauke harkwatan musulunci daga madina kamar ta kufa shi kuma mu'awiya ya ci gaba da zama a sham a cikin mutanen shi magoya bayan shi da kuma hirzin shi sanadiya kuma daga nan aka samu watan gwamnatin musulunci ta yi kaura daga madina kenan zuwa kufa daga kufa kuma yanzu zuwa kasa sham zuwa dimashkas wanda a nan ta shekara casa'in da gwamnatin banu umayya mu'awiya ya gama yazidi ɗan shi ya hau bayan yazidu wani ɗan na yazidu shine ainihin wato a ibrahim muawiya bin yazid ya hau ya ɗan shekaru kankani shekara ɗaya zuwa da rabi ya mutu marwan ɗan hakan ya hau bayan marwanu ƴaƴan shi guda hudu tun daga kan walidu da sulaiman su kuma sarkin musulmi na biyar umar ɗan abdulaziz sannan sai yazidu ɗan abdulmalik ɗan marwan sai kuma Hishamu dan Abdul Malik kenan wanda ya dade wajen shekara ashirin da biyar yana mulki bayan shi kuma sai Walid dan yazi wanda yake cewa wannan mai shan giya da rashin mutunci din nan daga shi kuma sai wasu 'yan ƙananan yara da suka hau guda biyu al'amari ya lalace har zuwa dai na ƙarshen su shine ainihin wato a abin nan wato Marwan al-Himar kenan Marwan dan Muhammadu na kafar kabi da al-Himar daidai lokacin kuma aka samu rigingimu na musawada wanda suka taso daga kasar Kurasana suna neman kafa gwamnati sabuwa ta jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune barul abbas suka yi ta kisa da yanka da cin amana babu abin da basu ba su abu musulun kurasani, suka haka ba su abu salamatar khallal da sauran kwamandoji sun ta kashe mutane babu ji babu gani sai da suka tsaye da gwamnati ta su ainihin safahu abul abbas bayan shi kuma sai manso sai hadi sai ainihin wato a sai ma'adi sai haji sai ami sai ma'amu haka dai kuma kai tafiya al'amarin musulmai ya kai ga inda ya kai abu ya zama sarauta ga baki daya mun karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sirrin sahiha yace farkon mutumin da zai bata al'amarin sunna ta shine wani mutum a cikin Banu Umayya Albani da kanshi yace malamai sun fassara wannan sun ce Muawiya Allah ya gafarta mishi al'amarin kuma shine sunnan manzo Allah game da shugabanci da manzo Allah ya ce wa amruhum shuwa bainahum kaga manzo Allah ya tashi rasuwa bai ce a saka dan uwan shi na jini ba Aliyu ya kyale musulmai ne su zaba da kansu wa amruhum shura bainahum sai dai ta musu ishara akan cewa ga wanda ya dace Abubakar Abubakar da zai rasu kai tsaye da ya ga wanda ya dace Umar ya saka shi amma shi ma mun karanta a baya sai da ya ce musu ku je ku zaɓa tun ina nan kafin na mutu don ka ku saɓani kowa aka ce sai ce ba zai yi ba kowa umar ya ce ba zai ba abdurrahman dan auf ya ce ba zai yi ba sa'ad dan dan mu'az kowa aka ce ya ce ba zai ba sai suka dawo suka ga musaidina abubakar ce to idan kun ba al'amari a hannuna ni yanzu sai ne amfani da nawa zai tofa wa na nada muku wanda nake ganin ya dace suka ce sun yarda ya kira mutane ɗaya ɗaya dinga shawara da su me kuke gani akan wani me kuke gani akan wani har ra'ayi ya tabbata cewa Umar kowa yake gani da ka yi fito ya ce to na da muku Umar yasa sai na Usman ne kowa yayi rubutu aka rubuta cewa Umar bi ahadin min Abi Bakr Umar da ya zo rasuwa ya sa kwamiti na amintattu yace ku zaba a tsakankanin suka zabo sayyidina Usmana sayyidina Usman ya mutu cikin wannan rigingimu ba tare da ya ayyana wani ba al'umma musulmai gaba ɗaya suka haɗa kan sayyidina Ali sai na da zai mutu aka ce mishi ka sa danka ya ce a'a dan ba gado ba ne abin ku in shi abun da kuke ta iddiyayi ba gado ba ne cancanta ne ya ce a'a in na mutu ku sa wanda kuka yafi dacewa bayan mutuwa suka sa wanda suka ga yafi dacewa ba wai kawai dan dan gidan Aliyu ba ne a'a dan cancanta sayyidina Ali sayyidina Hassan ya kyale wa Muawiya da nufin cewa in Muawiya ya mutu shi yawo amma Muawiya da ya zo rasuwa za mu zo mu karanta a nan gaba aka buga aka raya ya ba al'amarin nan shura kamar yadda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum yace a'a shi kuma nashi shi shine musulmai sun kai rigingimu akan kujeran nan tun da kashe sayyidina Usman har zuwa yau an yi kisa an yi kisa shi baya so ra'ayin musulmai ya rabu idan ya mutu ya ce a zaba dan haka bari ya zaba da kanshi wannan ra'ayin daidai amma da zaban sai dan adanci ya ja shi me dan adanci shine naka sai naka ko irin da mutane suke faɗa yanzu naka sai naka mukamin kare to sai ɗanka ko ɗan garin ku to sai shi zaka jawa kuraka duk wannan jama'a rashin gaskiya ne ko kuma mu ce akalla kuskure ne ya faru ga Muawiya shine manzo Allah ya wannan ishara Muawiya na da Yazidu alhalin Yazidu akwai wanda suka fi cancanta Abdullahi dan Abbas yana raye Abdullahi dan Umar yana raye da wasu sahabbai su Anas dan Malik suna raye shi ma da yazo rasuwa yana da ɗanshi, Danshi da aka samu matsala ya sauka shikenan al'amari ya rikice da lokacin ku Abdullahi dan Zubair shi ma yace shi ma ya nada kanshi Marwan dan Hakam shi ma ya nada kanshi a kasar Dimashku ya ci gaba da rigingimu da sauran waɗanda suka nada kansu a lokacin har Allah ya bashi galaba ya zama shine amirul mu'minin da zai mutu yayi wa 'ya'yan shi wasici shi ma da Abdul Malik da kuma ainihin wato baban Umar dan Abdulaziz shi Abdulaziz dan Marwan yace in na mutu Abdul Malik ne ɗana babba in ya mutu kane shi gado kenan da ba sarauta ana nan sai wannan Abdulaziz ya riga sarkin mutuwa baban Umar dan Abdulaziz da ka sai sarkin ya ce to shi ko bari ya saka 'ya'yan shi ma yanzu da walidu dan abdul malik sai ce bari in saka kai umar dan abdul umar ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce ni na fi so a ba al'amari shura tsakanin musulmai ya yi musu roƙon duniyar nan cewa shi a kira sunan shi baya su shi sa ake ce mushi khamisul umar khamisul khulafai rashid wani sarki ne jama'a da aka yi a cikin banu umayya wanda ya kai matuƙa wajen adalci Allah ya gafarta mushi Allah ya jikan shi da rama sharra yake mishi kai yana cewa amirul mu'minina haqqan saboda a zamanin shi sai zama ana yawo ana neman waye zai shi zakka an rasa kowa ya wadata daidai da makafi da kutare da musakai sai da ya ba kowa in kai makaho ne gwamnati za ta ɗaukar maka mai jagora tana biyan shi albashin jagorar da yake maka inda za ka idan kai kuturu ne za a gina maka gida a wurin da zaka zama an kebance ka ba ka bara kana da abinci da komai za a je maka bayi masu kula da kai jama'a talakawan gari ba kenan ya kwace dukiyar da yan uwan shi sarakuna suka yi zalunta a jama'a sai da ya kwace dukiyar gaba daya har mai da su talakawa yace duka wannan dukiya al'umma ta suka kwace ya kwace ta gaba ki daya akwai da aka kwace sama da miliyan 100 a hannu da gonaki da gidaje da raƙuma da dabbobi an je jana'iza an dawo jana'izar sarki Suleiman Abdul Malik aka ce ai Suleiman ya ce kai ne halifa da aka bari a kawo maka convoy na dawakan sarki ka hau yace a ah, wannan hawara kuma ta je ga dawakan garke guda dawakan da sarki ke hawa yace a je da su kasuwa da a sai da su a sa kudin a cikin baitul mali irin motocin da ake hawa yanzu ka ga wani shugaban kasa da kwamda wajen mota ɗari inda ka san ka je kwatano kamar je kafin motoci a kwatano ba ka bane yace duka aje a sai da kafirai gaba ya saka kudin a cikin baitul mali da ya kwace dukiya al'umma matuta ga baki daya suka turo ta dattijuwa su zo ta ta roƙa musu shafa'a yace mata shi kwace fadak wannan gona da yan shi'a suke zindikanci a kanta su marwanin mai da ta gwamnati ya kwace ya mayar da ita ya take zamanin sayyidina abubakar yace wannan ta jikokin manzo Allah ne ya kyale musu karansu a kyale ta a matsayin dukiyar da manzo Allah ya bari ne babu gado ko to amma dangin annabi su dinga ci daga ta ya gyara ƙasa ga baki ɗaya jama'a shine muka faɗa guba aka bashi ce wuta saboda yana wannan aikin gaskiya saboda mutane ba su san gaskiya idan a yi yin yanzu ba a san gaskiya ba a san masu gaskiya saboda galibin mutane marasa gaskiya ne kuma tsamari za ka yi shekara wajen shekara shida da ya hau mukami sai ya ce duka malamai su tahu ya gayyato malamai da ma babban malami ne ba wai jahili ne babban malami ne jama'a yace duka ku taho malamai ku ne ɗan fadata da kurin dinga shawara duk abin da zan yanke na hukunci sai na ji ra'ayin kuma kuka ji yanke na hukunci ban ji ra'ayin ku ba in kun ga ya ku zo ga mu ba ruwan shi bai yawo da odali ko adc ah, ko escort haka yake yawo shi kada ya shi dare da rana sai bai ci kudin uban kowa ba kuma da mun jikan umar dan khattabu ne uwarsa jikan umar ne akwai ainihin dan umar shine ya haifi uwar shi dama umar ya taɓa mafarki cewa ya ga wani yaro a cikin zure shi mai tabo a goshi ya zama sarki ya cika duniya da adalci haka ko yake da wannan tabo aka ce a goshin shi inda doki ya taɓa harbin shi to lokacin da wancan ya zo rasuwa abdulmalik dan marwa sai ce ya sa 'ya'yan shi walidu da suleiman wa da kai wani da shekara tara ya mutu Suleiman ya hau da Suleiman ya mutu kafin ya mutu aka ce rubuta wasiya ya ce to bayan shi a ba Umar dan Abdul Aziz kaji da aka yi karba kenan shi amma bayan Umar al'amari ya koma ga dan uwan shi shine Zaidu dan Abdul Malik dan Marwan da kuma Hisham dan Abdul Malik dan Marwan dama wata rana watin wani babban malin ya mafarki sai zai gaya ma ainihin wato amin ba wani wani malin ba sahabi ne abdullahi dan zubair ne mafarki ya mafarki ya ga marwan dan hakan hisham abin nan ne sunan shi abdulmalik dan marwan ya hau kan dokin kirjinsa sannan kuma sai ya ga taurari guda hudu sun fita daga jikin abdulmalik din to da ya mafarkin sai aka kawo sai ba wani labari sai wani ya ya gaya ma amiru nishad babban malami ya gaya wa amiru sai amiru ya ce ya ce sai ce shi ne mafarkin sai amiru ya ce mashi san ba kai wannan mafarkin wannan mafarkin ya fi karfin ka ba zai yi shi ba faɗa mun wanda ya yi shi ya ce eh, gaskiya ka ji wani ne ya shi to wani nan da ya mafarkin nan to wannan mutumin shi ne zai kashe shi sannan kuma wannan sararin guda hudu sarakuna ne guda hudu duka 'ya'yan abdulmalik dan marwan kuma haka abin ya faru da walidu da suleiman da yazidu da kuma hishamu dan abdul malik dukkanin sarakuna ne duk muna faɗa ne, zan ku gane ma yadda abin ya koma kawai ya zama sarauta gadan gargajiya waye sunnan da wannan sunna shine muawiya dan abu sufyana Allah ya gafarta mishi daga nan al'amarin mulki ya zama har yadda yake dan nan har yanzu haka ake kallon shi kawai cewa jinin suwa ne su ne gidan sarautar gari kaza ko su ne yan jam'iyya kaza ko su ne yan kungiya kaza su ya kamata su sarauta har ya gangaro ya kan malanta ka ana ganin malanta ita ma gado shi da ka duk wani malami kokai yake ya za a yi ƴaƴan shi zama su ne suke gadan malantai shi har ma idan aka samu wani malami ba gadon karatu ne ba an samu abu a goranta mushi ba ka bane duk mafiyan malaman da suka karantar da al'umma kasar nan sun fuskanci wannan goron a goyon ɗariƙa irin su malam Jafar Mahmud Adam marigayi Allah ya jikan shi irin su malam Albani Allah ya jikan shi irin su Abubakar Gumi irin su bawa mai shinkafa waɗannan duk magabatan nan na malaman nan na izala na kusa kusa daga cikin abin da ya ɗarika ke musu gori shine cewa ƴaƴan jahilai ne me yasa suke musu wannan gorin wannan mugun tunanin cewa wai ilimi gado ilimi ba a gadon shi al-ilmu bil iktisab in ka koya kawai ka iya shi kenan in baka iya ba kuma ko Baban ka albu da wula ne shikenan kana nan dai a jahi dan haka jama'a wannan kuskure ne mugun tunani ne shugabancin musulunci al'amarin ainihin wato sarauta al'amarin mulki da ilimi duka ana zaben waye ya fi cancanta idan mutum ya cancanta ko waye asalin shi ko bawa ko mara asali ne kai ko ɗan zinani ne shi ya cancanta kawai shi ke shi ne cancanta babu inda aka ce misali a waye gari wani an san tarihin shi dan zuna ne malikiya ne kawai suka ce amma ya fi kowa cancantan yayi wani shugabanci a ce kuma ba za a bashi wasu dan zuna ne babu wannan a cikin kasan addinin musulunci sai dai a cikin malikiya kuma ba su da mustanidi daga Allah ko manzo Allah game da shi sadar zari'a ne kawai daka wannan daga cikin abin da ya bata kasar nan tamu jama'a ba abin cancanta game da duk abin da za a yi wala shugabanci ne wala karantarwa aikin gwamnati limanci shawara shaida alƙalanci malaman makaranta aure ko me za a yi ba abin cancanta San zuciya kawai ake bi ana ganin ga wanda ya fi cancanta sai a wurgar da shi a ɗauki wani sai muka samu kama a cikin irin wannan bala'i kwatan kwatan abin da za a nan ne a ce ne ga mu za mu tafiya a wata mota jama'a sai mu ce motar nan ga wani ya fi kowa iya tuki a cikin mu amma bai tuka mana ba me dalilin mu sai mu ce saboda gawa ne ya ɗan iya sama sama amma baban shi ne ba da kuɗi a sha mai bai dace a ce baban shi ba da kuɗi a sha mai kuma mai wulakanci ba dama mu hakuri ya damu ina baban shi ba da kuɗin mai za mu hakura bai iya ba amma baban shi ba da kuɗin mota kuɗin mai ko wata baban shi sai aka aro da aka jama'a gaskiya mu ya kuri bai kamata a mai wulakanci ba ba wanda zai faɗa game da mota an ba saboda ran shi ne alal haq rayuwar shi ne a tek amma idan shugabanci ne ko wani abu sai a ce a kowa yanzu in ya samu aiki ko wani mukari dole ma sai ya faɗi waye ya tsaya mai da ka zo ka ce gashi ka samu appointment malamin makarantar firamare ba wanda abin tausayi ne ma kai sai wani ya tsaya ma za ka samu kansila ko ciyaman ko dan siyasa in ba ka ba da ka samu in ka fi duk mutanen garin iya koyo da yara wala ba ka samu to wannan irin bala'i ne wannan shi ya kai muhallin da muke cikin muna ta tunawa kanmu ba mai iri iri ba mu sani ba nan da shekaru arba'in talatin wata ya kasa ta zama in an tafi a haka kuma an ce a canza gwamnati a gyara amma wasu tsinannu sun sun ce a tsakanin 'yan siyasa da malamai da masu kuɗi da manyan gari da sarakuna duka sun haɗa baki na munafurci wai cancanta sai ka tambaye su ne ma'anar cancanta waɗanda ake cewa a zaɓen ne suka cancanta to ku faɗi sunan sunansa kawai ku daina munafurci ku daina faɗan ku daina yin dungu kuna cewa cancanta wannan wasiyar musamman ga malamai kuma da karama a cikin al'umma za a fata muku suna kana malami da yan almajiranka da karantarwarka da mutunci ga cikin al'umma za ka zai wa yan siyasa wanda su ba su da mutunci mafi yawansu mafi yawansu da suka yi ban kwana da mutunci sannan suke siyasa ga kwankwasan su ga na karuwai sannan kai ka da mutuncinka ka da qur'ani kana da sunna kana da karantarwa wani malamin ahlus sunna ne saboda wasu kuɗin da ba su rasa da talauci ba sai ka je ka sayar da mutuncinka kana faɗan kare mutu haƙƙin wa turidu biha batila da sai ka mutu ka ce jama'a wani ne ba mu kuɗi za mu mushi kamfen jama'a ku zaɓe shi ya rasa a siyasar Najeriya ya rasa ya su mutum kuɗi ka saka mishi kamfen ya rasa? ko abin da aka ce a kun shekara kada a bada kuɗi a mutum kamfen kuma kai ɗan Najeriya ne za ka da 'yancin ka zaɓi ra'ayin da za ka yi wa kamfen to ka daina munafurci ka faɗi ra'ayinka kawai mutane su san ka su san ra'ayinka su san akan abin da kake shine siyasa amma wannan dungun da kuke jama'a ya ku malamai musamman ba abin da yake illa gaban mutunci da haka jama'a kowa ya zaɓi abin da yake yafi mai karka bi ra'ayin kowa kawai shine demokradiya abin da kaga yayi ra'ayinka shi zaka raba shi ne cancanta a wajenka kada wani malami ya kitsa wasu mutane cewa cancanta in ya fara ku ce waye cancanta ga mana ce musan kowa ba na za gane munafiki za ga ya fara ina ba zai fada ba to da in ya fada a cikin masallaci akwai discussion dan yanka za su iya tata shi a cikin masallacin ba ruwan su da kafi shi to in mu ne zama irin haka malami ta bakin na kalrawi ya nesa da siyasa ya fi mai alheri ka ci gaba da kan ka kawai jama'a na fata mun gane wannan to wannan al'amarin da ya lalata gaba ɗaya rayuwa kenan dangane da siyasa da tsarin zamantakewa shine cewa tunanin cewa wani dole sai ya gaji wani ba haka bane Allah yake tsara mutanen da suke gadan junansu idan Allah ya sa wani ya gaji ubaban shi fa biya wa ni'ma akwai annabawa da ayyan su gaje su saboda Allah ya ba su wannan falala idan ko bai gada ba shikenan dama cikin tsarin Allah ne akwai annabawa da suke da ƴaƴa kafirai akwai annabawa da suke da iyaye kafirai da ka ashe duka mai yiwuwa ne amma mu ɗauka cewa dole sai haka har ma an ba hakan ba abun gori ne wannan ba daidai bane wannan gargajiya ce jama'a musulunci ko bai bai tabbatar da gargajiya ba musulunci bai tabbatar ne da adalci da ka mu dai abin da muke faɗa ra'ayin mu shine cancanta shine ka faɗa mana waye cancanta sunan mutumin ya cancanta a kowane mukami in ba ka baka kyale mu shan ya ba kowa yancin ya zaba abin da yake so to a bar kowa ya zaba abin da yake so ku daina gaya mana cancanta mun san da suka cancanta shikenan kawai mun san su kuma an zo zaɓe za mu ga mutane suka cancanta insha Allah za mu faɗa mu ce wani jama'a ya cancanta a zaɓe shi wani mai ɗan sauki sauki ne ya faɗa yan a kafu garre ne a zaɓe shi wani kuma da wani duka ɗaya suke ko ya zaɓi wanda ya ga dama kuma mu san za mu zaɓa da lokacin kenan sai ka je ka shi Qur'an sai ka kawai sai kai na janje ni gidan gauro sai za mu ga mutane akwai wanda ya cancanta ɗari bisa ɗari akwai wanda ya cancanta tasa'in bisa ɗari akwai wanda kuma zai shiga alfarma wani da akwai akwai wanda kuma bai kamata ya shiga alfarma kowa ba saboda yayi an ga mugu aiki shi sai ya baku eh, ya baku ka'ida cewa idan aka zaɓe ku shugabanni abu mafi muhimmanci shine kare rayuwar al'umma da mutuncinsu da dukiyarsu kun kasa yin wannan sai ku kasa yin wannan ai kun kasa abu mafi muhimmanci kamar kai an baka ya aure an ce zaka bata wurin zama da abinci da kulawa da sauransu ka kasa yin komai ka kasa neman wata aiki za ta zauna ka kasa bata abinci kuma ka ce a ci gaba da gwadawa wani irin gwadawa kuma za a yi ban wani magana gwadawa ya riga an gwada an gani rana ta riga ta fito an ganta Za ka shugaban ƙasar najeriya misali shine commander in chief of the armed forces daga cikin muhimmin aikin da ya kamata yi kwanso inda ba shi mandate na shugabancin najeriya shi kuma ya ce mashi ya kare rayukan 'yan najeriya to 'yan najeriya kuma kullum kashe su ake kamar kiyashi shugaban ƙasa ya kasa kare rayukansu ya kasa yin magana ma mai daɗi ko da ta sanya mutane rai wata na a kashe yan Najeriya yana san yana rawa wata na a kashe su yana san bai ma sa abin da yake ba a sace yan Najeriya a kai kwana goma yana cewa ƙarya ne ba sace su ba har yanzu a rasa inda suke a buga ya yan Najeriya bom ya tafiye shi wata ƙasa kamar ma bai kamar bai damu ba kuma yanzu wannan da ke a cikin da zaben shi duk da ma ku tsaye maganar musulunci da kiristanci da kudu da arewa a yi magana akan Najeriya kawai Najeriya yadda take wannan mutumin bai cancanta a rashin shugaban Najeriya ba saboda mene ya kaka sai ya bari wani shi ma ya dana yin ma'anar demokradiyya kenan vote of confidence shi ne, zaɓe ne na mun ba ka amanar rike kasa za mu review din shi bayan shekara hudu idan ka iya rikewa mu kara maka shekara hudu idan baka iya rikewa ba mu kwace mandate din mu to an ba ka kasa sai kuma ka zo samu maka wani ya zama faɗa rashin gaskiya kenan zama wannan faɗa rashin gaskiya ne su goodluck suke kun kasa yi kuma ya tabbata kun kasa amma kuna cewa a bakku za ku sake gwadawa wai su ma za su canji a cikin nasu canza ku za a yi ba canji a cikin nasu ba canza ku za a yi insha Allah dole sai an canza waɗannan shugabannin an ba wasu dama su ma sai kasa su ma sai a canza su jama'a muna fata mun gane wannan wannan shine mu ra'ayin mu duk wanda kuma ne mushi daɗi ba ya iya na nashi domin shi ne ma'anar dimokuraɗiyya ba faɗa don kowa ya jawo shi ko don kowa ya ji daɗi ba don an ce ne kowa na da yanci ya faɗi ra'ayin shi kuma ya talata ra'ayin shi da ka buga ra'ayin da muke akai kuma ga talar da muke wanda ya ji ya mai yaji wanda kuma zai bi wannan munafanci ta ya je ya bita Allah shigar da mu jama'a abin da muke cewa daga shi ne shugabanci bai lalace ba sai da mutane shugabanni suka mai da shi gargajiya ya zama gado shine kowa idan ya hau so yake ci gaba da tabbata a kai da shi da yayan shi da jikokin shi har zuwa yawmul tanadi wanda kuma Allah bai alƙawarin haka ba Allah kaɗai yake da mulki matabbaci wanda duk ba mulki ne irin na Allah ba to wani mulki ne da Allah yake ba mutum da ya zarafce shi qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ko wa izu man tasha wa zillu man tasha biyadikal khair tanzu ulmulka al-mutashawa ibnu mulka kaza kaza kaza har zuwa karshen aya kun lahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu ulmulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha malamai suka ce a cikin wannan aya akwai ishara kan cewa mulki ba ba farala bace to baka ga 'ya'ya da Allah ya ta tashi sai ya ce yahab yana yin baiwa kyauta domin 'ya'ya falala ce amma mulki ba sai ce tu'uti bayarwa ne kawai kenan ba zai zama falala ba sai ka yake alheri shi shugabanni ya kamata su fahimci su bayan mutane ne ba iyayen gidan mutane ba ne amma a Najeriya shugabanni sun zama iyayen gidan mutane shugaba bawa ne shi ne kayi da musulunci shi ne kayi da ko ina ma ba ganin ko Obama nan je da ya tsufa Obama dan nan je da tsufa saboda fitar da ke wa jama'a shi saboda shugabanni daina bacci suke daina komai suke banda kula da mutanensu wancan da muka fara uwa dan Abdulaziz jama'a da aka bashi halifanci sai zo da matan shi yar halifa ce jika halifa yanzu ko mata halifa yace mata wanda ta ce yace eh zan baki zabi ko dai in sake ki in baki dukkanin abin da ake bayarwa na mutunci ki koma gidanku ki zauna ko kuma ke da yake zauna da ni zaman aure to daga yau babu kwanan aure babu jima'i babu kwana da mata kai kuka ta wuri tana kuka ta kwana tana kuka kai tana ce wallahi iya kan ra'ayin tace to na hakura zuwa da kai kuma daga nan bai sake kwana ɗakin ta ba sai dai shekarar shida yana halifanci ba ruwan shi da mata aure kuma yana da ita min ajmal nisa'il alam me yake yi aiki yake dare da rana ya shiga nan ya fita ta dare ya canza kamanni ya fita yana yawo anguwa anguwa lungu lungu kauye kauye yana neman waye ke cikin matsala wake cikin larura wake neman taimako waye ya bacci bai rufe kofar shi bai da ya rufe mishi ina ne aka mutuwa ina ne ake da mara lafiya aiki ne dinga yake nan shekara shida da ka shekara shida na aka ce sai da ya zama kamar an ninka mai shekarun shi idan gari ya waye kuma da zaran ya sallah asuba yayi azkar zai fito ya zauna a fada a bude kofa jama'a su fito su shigo masu koke masu kaza kaza sannan baya bari mutum ya awa 48 a gidan yarin shi ba tare da mai hukunci ba ko dai a hukunta shi ko a sake shi da ka gidan yarin shi babu kowa sai waɗanda suke da arga an musu hukunci wato wani sarki ne da Allah ya bashi baiwa ya aikin alheri duk da haka ba idan aka zo ana yaban shi sai ya fashe da kuka ya ce yana tuno da ya taɓa yi wani hukunci mutumin ya mutu shine Kubaibu dan Abdullahi dan Zubair tun yana gwamna a Madina aka aiko mishi da sako cewa ya kama shi ya mishi bulala da aka kama shi aka mishi bulala bayan aka mishi bulala sai je ya mutu ma'ana gudana ta mushi yawa ya kasa jurewa sai ya mutu duk ya tuna wannan sai ta kuka ya zan yi da zanubin wannan kuma ba laifi yayi ba aka mushi aka mishi ta'aziri to irin wannan sune sarakunan musulunci irin su Umar dan Khattab wanda yake daukan buhun dawa akan shi ya kai gidan talakawa Umar dan Abdul Aziz bai yana wannan sarkin ba wata rana ba aka ce balangu ne gani ko kirishi ko yace matar shi ki bani aran dirami biyar mana sai balangu ce kana sarki musulmi ba ka da shi to Allah ban da shi ba da shi ta ce ni ba ban da shi haka ya kware ya neme shi bai ci balangun nan ba sarkin musulmi jama'a in ya zama zai ce a yanka duka dabbobin anguwa gaba daya a shi duka <laughs> amma ya ga balangu ya dai da kuɗin da zai siya domin mu duka muna ba zai zai cin balangu ba na naira hamsin dai kaɗan cika mai da niyanka ko su ya fi ƙarfin sarkin musulmai a lokacin jama'a haka ya rayu a cikin irin wannan rayuwa ya hana a bada kuɗi don a yi mishi abinci a gidan shi na alfarma ko a sa mishi kayan karas duk kayan karas da suke gidan sarkin ya ɗauke su ya kwashe su gaba ɗaya aka ce da su aka tarba al'umma da shi ne aka ce sai da aka waye gari babu wanda yake da bukata kuma dan abu Aziz wannan su ne sarakunan musulunci wanda suka kawanta aikin musulunci ko ne Sadona ka karanta tarihi suka ji Sadona ya mutu bai da ko sisi amma sai ka ji wani ya mutu an rasa da ma da kuɗin shi yana da ɗakin kuɗi ɗaki ya fi wannan duka na dala ce a cikin kamar ajibunan masara me zai gaya wa Allah ko kuɗin al'umma ne ba kuɗin shi bane ba kuɗin iyayen shi bane ba garin su ba Allah ya shirya da mu ya da ma kukan kuciya jawabi shi ne sai mala yake cewa an zuhuri kala arsala muawiya ila al-hasan sijillan kada khatama fi asfali uktub fihi ma turidu fa huwa laka yace ka rubuta duk abin da kaga dama a cikin wannan takarda na yarda fa qala amr ibn al-as bal nuqatiluhu amr yace a a mu yaƙe shi fa qala muawiyatu muawiya yace qala zuhri zuhri ya bada labari yace wa kana khairar rajulaini muawiya ya fa amr dan as kirki sai yace ala rasulika ya abdullahi kai amr bi shuru tsaya haka fa innaka la tukhlisu man qatala haulai hatta ya yaqtula adadahum min ahli shari yace wallahi baka sai kashe waɗannan mutanen ba har sai an kashe kamar su daga cikin mutanen sha in su dubu goma ne sai an kashe dubu goma a cikin mutanen mu dubu ashirin kenan misali duka musulmai Fa ma khairul hayati ba'da zalika me ya amfanin rayuwa bayan kashe waɗannan musulman gaba daya wa inni wallahi la uqatilu hatta la ajida min al-qitali kutub yace wallahi ni ba zan yaki ba sai yaki ya zama shine option na na ƙarshe na rasa da zai والتقى معاوية بالحسن بعد ذلك شكرا سكا حبا ينن وتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بالخلافة هكذا علي يزي أينهم وتسوكا يهي مرابط بو معاوية وأصبح معاوية أميرا للمؤمنين معاوية هو يجري لمسرك مؤمنين وسمي هذا العام عام الجماعة aka ce wannan shekarar sunanta shekarar haɗin kai shekara ta 41 bayan hijira wa kana hakamun hukumul hasani muddata 6 ashhur hasan dan aliyu yayi yayi ainihin mulki na gwargwadon wata shida qala al hafid ibn hajar rahimahullah ibn hajar Allah ya kara mashi rama yake ittafaqa ahli sunnati ala wujubi man ittani ala ahadin min as-sahabati bi sababi ma waqa'a lahu babu anaku sai ku tsara ku yace ahli sunna sun hadu gabaki daya akan wajabcin haramta wato sukan daya daga cikin sabai saboda abin da ya faru tsakankanin su ma min zalika walau a urifa al minhum ko da ko an san waye mai gaskiya a cikin su li'annahum lam yuqatilu fi tilka illa an ijtihad saboda ba su wannan yakin ba sai dan ainihin kokarin su ga cewa bari su yi ijtihadin su wa qad afallahu ta'ala anil mukhti Allah ya gafarta wa wanda ya kuskure fil ijtihadi wajen kokarin gane gaskiya bal sabata annahu yu'jaru ajran wahidan ya tabbata cewa wanda ya kokarin gane gaskiya ya karkace mata ba da sanin shi ba za a bashi lada daya wa annal musiba yu'jaru ajraini wanda kuma ya dace a bashi ainihin lada biyu dan haka waɗannan sabai tsakanin dai wanda ya dace ne da wanda ya kuskure wannan sai lada ba za su fi kowa a cikin su ba wannan shine karshen tarihin wato halifancin Hassan dan Aliyu dan Abu Talibin Allah ya kara masa yadda kuma za mu kwana nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am